assalamu alaikum yan uwa masu albarka to yan uwa masu albarka jama'a za ni magana da masu hankali in dai ilimi irin na 'yan tarayya ne ba dudduka ba waɗanda ke jagorancin mulkin tarayya ubangiji allah ka maida ni kurman jirgi da in zan irin su dai wanga ilimi nasu da basu san ba ma menene kasa menene ciwon kasa menene tuta kasa to jama'a duk mai hankali ina magana fa da masu hankali saboda yan nijar akwai allah na tuba akwai waɗanda ba su da hankali masu hankalin raƙumma yanzu ka duba wai tafi wai da sambuwalkin nijar tutan Nijar wai aka yi fale presidential kowane kafiri an ne matsahi ba Yahude ya zo ya taka tutan Nijar a cikin fale presidential wai wurin ɗakin karɓar baki. To jama'a waɗanda in shi ba zun bai da ilimi don sai in ci rashin ilimi na matsayi ne na ya ce shi shugaban ƙasa ne da ya ga wanga ya san menene darajar ƙasar da yake jagoranci yana cewa wanda ya ba da ma wannan tunanin a shunhuɗa wannan tuta ƙasa a dinga taka to ya kamata a cige shi daga aikin gwamnati gaba ɗaya kai a kai shi mashara'anta balle har shi ya yi jagoranci ya zo ya taka tuta ƙasa kuma 'yan ƙasa na nan na kallo shugaban sata ɗan aitan faransa na da anna da kafirai da musulmi waɗanda ba su san ba addini suna zauwa suna taka tutar ƙasa ai mu a ƙasashen waje muke kuma ƙasa amurka muke ko ka sha giyar wake ba ka yarda ba ka taka dirafon amurka a cikin amurka kuma ta kware ma lafiya ba ka isa ba ko ɗanwa kake ko shugaban ƙasa kake shari'a za ta hukuntar da kai ka ci amana ƙasa kuma za a yi ma hukunci wanda ya dace da wanda ya ci amana ƙasa ya tona ma ƙasa a asiri tohuwa da shugaban ƙasa ana take tuta ƙasa da yahudawa da kafirai da ba su tsarki ba su arwalla su zo su ashin huda musu tuta ƙasa su take ta da ƙahuwa waɗanda ba su da tsarki kuma yanzu wani dabba jafili rashin ciwon sanin kai da ƙasa ya zo ya ce wannan harka ilimi ce aka yi ko ta jahilci don ko jahili bai yarda ba da wannan a taka ƙasashe. To ba bazum ya sa an shinhuɗa tutan nijar gata nan ana takawa da takalumma da kashi da komai amma waɗanda suke da hankali ne za su duba su gani waɗanda suka san menene addarajar ƙasa da ƙasa to lalle don wannan ni na ce in dai ilimi na 'yan tarayya haka yake ubangiji allah mai da ni kurman jirgi da wanga ilimi na rashin dacewa da aikin da ake ba na ilimi ba na dabbanci to allah sauƙaƙe 'yan nijar wannan wulaƙancin ya isa yau har ya kai inda shugaban ƙasa ke sa a hada shi ana taka tutar ƙasa ku diba ku gani duk inda ka tahi wannan sambal in ma'aikatan magajin gari ka zo in bakin barikin soja ka zo wannan sambal shine ka gani matsayin tutar Nijar a rataye bakin kohon shiga wurin to yau gashi shugaban wala haula wala kawata ya kawo ya taka da cina nunai ya kawo kafurai da yahudawa da duk irin wani dai shedan suna takawa sauran yanzu gaba ya kai shi inda yake zuwa ana mai bori 'yan bori na rawa bisa gare to allah sauƙaƙe allah ganar da mu 'yan nijar 'yan nijar allah ganar da mu waɗanda ba su gane ba allah ganar da su kuma duk wanda ɗan nijar kin ba wai tarayya ba kake ko taruru kake idan baka shi bakin cikin wannan abin da aka yi tutar nijar ba to na tabbata baka da hankali dan in kana da hankali ka ba da shawarar ma 'yan tarayya kake maza maza wannan abun a hidda shi wannan ba gaskiya bane a taka tutar ƙasa kuma in ji wani jahili wanda zai kawo mana wata fassara wadda ba wannan ba abokin tahiyar dabba daji naku hashim abdullahi ba bagobiri mai faɗinta ko ba daɗi amma fa gaskiya ku duba ku gani yan uwa wulakancin da ya kai jagororin tarayya abinda suke ma tutar ƙasa to Allah sauƙaƙe Allah ganar da mu Allah sa a karɓi ƙasar ga hannun waɗanga jahilai amin sun amin naku hashim abdullahi bagobiri mai haɗinta ko ba daɗi amma gaskiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jinjina ta musamman ga matasan Nijar fatan alkhairi ga shugaban kasanmu Muhammad Bazum Isa Musa Abu Khalid Eh, a cikin wannan sati wani ɗan takaddama ya dan faru a bisa rezo sosiyo a nan Nijar dangane da sabon fada ta shugaban kasa wanda tsohon shugaban kasa Muhammadu Isufu ya ya ƙaddamar da ita yanzu aka kammala ta a lokaci na shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. inda ya ƙaura cikin sabuwar fada to a cikin sabuwar fadar shugaban kasa wanda aka yi a ah, daki na tarban baki adda kwai wani tambari kamar carpet kamar parter wanda ake shinhudawa to wanda yake da tambarin Niger tambarin tutar Niger wanda yake kama da drapon Niger wasu suna cewa drapon Niger ne tutar Niger ne amma ba tutar Niger bane magana ta gaskiya to abun ya kawo cicikuce abun da ya kawo cicikuce wannan tambari an shinhuda shi ana hawan sama shi a taka shi a wuce ko a dora tabul sama shi wanda mutane har suka kawo misali na kasashen waje irin su Najeriya irin su Amerika suna da wannan tambari a falo na shugaban kasa ɗaki na shugaban kasa na tarban baki to to abin da nake so in ja hankalin al'umma shine kasan eh, Niger ba a misalta ta da kasashen waje idan wani abu ya faru a Niger ba a ɗauko misali na wata ƙasa a danganta shi ƙasar Nijar ƙasa ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicce mu a cikin ta kuma mun yi alfahari da Allah ya yi mu ɗan Nijar nuwa ne fiyar detur Nijeriya wanda ƙasa ce wadda al'umma suke guda ɗaya da kuma haɗin kai da girmama al'umma na gabansu da su. ƙasar Nijar ƙasa ce wadda iyayenmu da kakanninmu suka ɗora mu kan tarbiyya musamman da girmama magabatanmu da shugabanninmu saboda haka idan kana so ka ga ɓacin ran ɗan Nijar to shine ka taɓa mutuncin ƙasashe ko ka zagi shugaban ƙasashe ko ka taɓa wani tuta na ƙasashe nan ne zaka ga ɓacin ran matashin Nijar wannan abu muna jin daɗin shi muna alfahari da Allah yi mu haka nan to wannan abu da ya faru al'umma shugaban ƙasa Muhammad Bazoum shugaban ƙasa wanda shugaban jamhuriya wanda yake kan karaga mulki na yanzu na PNDS tarayya Bazum sai ya nuna ma al'ummar duniya cewa shi shugaba ne na demokradiya mai sauraron talakawa. a lokacin da aka kaddamar da wannan abun sai matasa suka yi cabusa duniya suna zage-zage akan cewa ba a mutunta a tutan Nijar ba da wato tambarin Nijar duk da yake ba tutan Nijar ba ne tambari ne amma shugaban ƙasa Muhammad Bazum, kai tsaye ya ba da umarni aka cire wannan abun. saboda dan ya tabbatarwa cewa 'yan Nijar shi ma yana ba da gudunmawa kuma yana sauraron talakawa yana sauraron al'ummar ƙasa kuma yana sauraron abun da matasa suke so to wannan abu shi ma ya ba da gudunmawa shi wurin a janye wannan abun ya ba da gaggawa umarni na gaggawa aka janye wannan abu to wannan nu'on ne fiyar kuma mun ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya nuna mana cewa ilalle eh, duk abun da matasa muka nuna abin bai mana daɗi ba yakan shigowa a dama tare da shi to wannan shi yake ba mu ƙarfin gwiwa kullum muke alfahari da shi kuma Allah ya haɗa kan shugabannin mu wuri guda saboda haka Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya tsare 'yan Nijar duk inda suke cikin haɗin duniya Isa Musa Abu Khalid Uh, ku ci gaba da bada albarkacin albarkacin ku shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum shugaba ne na demokradiyya babu a cikin tarihin mulkin Nijar ba a taɓa yin demokradiyya wadda shugaban ƙasa ya ba ma kowa dama ya fito ya faɗi albarkacin bakin shi ba tare da an kama ka ko an walakanta ka ba ko an hana ka ka faɗi albarkacin bakin ka. La liberté d'expression vous permet aussi de vous exprimer comme vous voulez. C'est un pays démocratique et c'est un pays laïque. Donc muna godiya ga shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.